Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha tara talatin sai kuma kilohas dubu ɗaya da a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM a kan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a jamhuriyar ta Nijar sun hada da amfani, sarauniya, fara'a, FM Nomad, Dalol FM da kuma Niyya da ke birnin Gwanni. Sannan masu mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. A koda yaushe kuma kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu aro Assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Yau Litinin ɗaya ga watan Oktobar shekara ta 2018. na Hafsat Bello ɗan mai soro tare da Ibrahim ka almasi garba da ma sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanin labaran duniya. jami'ai a indonesiya sun ce suna fargabar yiwuwar adadin waɗanda suka mutu sanadiyar girgizar ƙasa da ambaliyar ruwan tsunami da suka faru ranar juma'a ya haura zuwa a dubbai jami'ai koko jama'iyyar da ke mulkin najeriya ta sake zaben shugaba muhammadu buhari a matsayin ɗan takararta a zaben shugaban ƙasa na baɗi sannan shugaban kasar kamaru paul biya ya ce ya yi nasarar fatattakar boko haram daga kasar don haka a sake zabensa don ya sake farfado da sauran abubuwa To kani labaran duniya kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa jami'ai a jihar Filato na daukan matakan kawo zaman lafiya a garin Jos. All persons around this area are advised in their own interest for their own safety to stay indoors. haka kuma za ku ji cewa jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ta dakatar da zaben fidda gwani a jihohi shida. Muna kuma dauke da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfila Hashim Gumal zai gabatar. Amma duk wannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. jami'ai a indonesia sun ce suna fargabar yiwuwar adadin waɗanda suka mutu sanadiyar girgizar ƙasa da ambaliyar ruwan tsanami da suka faru ranar juma'a ya haura zuwa dubai lokacin da masu ayyukan ceto suka isa wuraren da ke da wuyar a isa cikinsu zuwa daren jiya lahadi adadin waɗanda suka mutu ya kai 832 kuma abin ya fi rutsawa da birnin palu da ke cikin tsibirin sulawesi yan harkoki kalila ne kawai ake iyawa a filin jirgin sama yayin da wutar lantarki ta katse a galiban wurare kuma hanyoyi sun lalace kaca-kaca da yake zagaye falu jiya lahadi shugaban indonesiya joko widodo ya ce ɗaya daga cikin abubuwan da ake matukar bukata cikin gaggawa shine manyan katafilolin da za su kawar da manyan baraguzai hotunan falo da aka nuna a talabijin sun nuna gine-gine da motoci da itatuwa a jibge tari-tari tamkar tsaunuka sai dai duk da haka an zakulo wata budurwa da ranta daga baraguzan ginin otal ɗin rayu-rayu to amma masu ayyukan ceto sun ce sannu a hankali an daina jin muryar masu koke wato koken kai musu ɗauki. jam'iyyar da ke mulkin najeriya ta sake zaben shugaba muhammadu buhari a matsayin ɗan takararta a zaben shugaban ƙasa na shekara ta dubi da sha tara. an zaɓi buhari ba tare da hamayya ba ranar juma'a a zaben fidda gwani da aka gudanar a faɗin ƙasar a ƙarƙashin jam'iyyar apc mai mulki har yanzu dai babbar jam'iyyar adawa ta pdp ba ta fidda ɗan takarar da zai buga da buharin ba haka zalika an gudanar da zaɓukan fadda gwani na gwamnonin apc a ƙarƙashin wato a akasarin jihohi 36 na najeriya a jiya lahada ɗin to amma yadda aka gudanar da zaben a jihar borno ba yadda aka saba gani ba ne saboda irin ƙalubalen da jihar ke fuskanta jihar borno ta arewa maso gabashin najeriya dai na fama da hare-haren boko haram to amma 'yan takara sun fito don bayyana sha'awarsu ta zama gwamna a jihar a zaɓe na badi a halin da ake ciki kuma shugaban kamar paul biya ya ce ya yi nasarar fatattakar 'yan boko haram daga cikin ƙasar don haka da matuƙar buƙatar a sake zaɓensa a zaɓen shugaban ƙasa na ranar bakwai ga watan oktoba saboda ya sake farfado da abubuwan da suka durƙushe biya na magana ne a garin marwa a ɗaya daga cikin 'yan ziyarce-ziyarcen da yakan fice daga cikin fadar yayi waɗanda ba kasafai yakan yi ba don ƙaddamar da yaƙin neman zaɓen sa mata sun yi sutura da tufafi masu launukan jama'iyyar cpdm ta su Polbia ranar Asabar suka marabce shi a garin na Marwa sun yi ta baiwa biya tabbacin cewa za su kada masa ƙuri'a don ya sake shugabantar ƙasar ta Kamaru a wani sabon wa'adi na tsawon shekaru bakwai wanda zai fara aiki daga ranar bakwai ga watan Oktoba. jama'iyyar cpdm ta kwaso mutane sama da dubu talatin daga sassa wato sassa daban-daban na arewacin kamaru zuwa garin na marwa an kafa hotunan yakin neman zaben biya a ko'ina a garin na marwa to karfa sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc fadar shugaban amurka ta white house ta ce har yanzu bata tsaida ranar ganawa tsakanin shugaban amurka donald trump da mataimakin attorney general din amurka rod rosenstein ba wanda shine ke kula da yadda binciken katsalandan din rasha a zaben shekara ta 2016 ke gudana wani rahoton jaridar new york times na kwanan nan ya ce rosenstein ya yi tayin daukar muryar trump da na'ura a asirce ta yadda za a samu damar tsige shi bisa hujjar cewa bai da natsuwar shugabantar ƙasa sau biyu dai rasantan ke fitowa ƙarara yana ta zargin jami'ar hulɗa da kafofin yada labarai ta fadar white house sarah sanders ta gaya ma tashar talabijin ta fox news jiya lahadi cewa ganawa tsakanin mutanen biyu na iya faruwa wannan satin to amma kuma ana iya sake jinkirtawa ta zuwa wani makon ganin irin halin da ake ciki game da mutumin da trump ya gabatar da sunansa don zama alkalin kotun kolin amurka sa ido kan bincike na musamman da robert mueller ke yi game da katsalandan din rasha ya sa rosenthal na yawan fuskantar fushin trump a halin yanzu kuma fadar shugaban amurka ta white house jiya lahadi ta ce sam ba ta jujjuya ko ko ba ta jujjuya binciken da hukumar fbi take yi ma mutumin da aka gabatar da sunansa don zama alkalin kotun kolin amurka brett kavanaugh lauyan fadar white house ya bar majalisar dattawa ta fayyace iyaka da kuma hurumin binciken abinda jami'ar yaɗa labaran fadar white house sarah huckabee sanders ta gaya ma tashar talabijin ta fox news jiya lahadi kenan game da abin da koko binciken da hukumar fbi ke yi kan zargin yunkurin fade da wata mace mai suna dr christian blasey ta yi ma kabana labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla rikice-rikicen da ke akuwa a garin Jos da ke jihar Filatin Najeriya hukumomi sun ɗauki matakan da suke ganin za su kwantar da tarzomar. Ga Zainab Babaji da cikakken bayani. Hukumomin tsaro a jihar Plateau sun buƙaci al'umma da ke ciki da wajen jihar ta Plateau da su gargaɗi matasa da ke neman tada na zaune tsaye a jihar su kuma rungumi zaman lafiya. Kiraye-kirayen ya biyo bayan wata hatsaniya ne a wasu unguwannin cikin ƙwaryar Jos wanda ya kai ga rasa rayuka da ƙona gidaje da ya zuwa yanzu ba tantance ba. A cewar kwamandan rundunar tsaro ta Special Task Force a jihar Plateau, Manjo Janar Augustin Agundu, lamarin ya kasance da takaici ganin zaman tattaunawa da suka yi da matasan karamar hukumar jasta Arewa a Laranto, kwatsam sai wani rikicin ya sake barkewa. Certainly some miscreants and some criminals, but I want to seize on advantage and opportunities to unleash mayhem to innocent citizens. Ya ce a lokaci kamar haka wasu ɓata gari na neman kafa ce ta tozarta jama'a da basu ji ba basu gani ba. Ya ce ina roƙon duk al'ummar jihar Plateau su roƙi matasa ɓata gari da su mai da wukansu cikin kube saboda mu zauna lafiya da juna. And I urge all strata of leadership here in the state, religious leaders, traditional leaders. Kwamandan na STF ya ce ina roƙon dukkan mahukunta a jihar Plateau da shugabannin addinai, sarakunan gargajiya kungiya da masu unguwanni da masu rike da mukaman siyasa da su ba matasan shawara don su guji ta da fitina. Shi ma kwamishinan 'yan sandan jihar Plateau on the Adi wanda ya ba da sanarwa ta kafafen yada labarai ya buƙaci jama'a ne da su kasance a cikin gidajensu. All persons around this area are advised in their own interest for their own safety to stay indoors. Ya ce duk wanda aka kama a waje za a damƙe shi a kuma hukunta shi. Kwamishinan yaɗa labaran jihar Plateau Yakubu Datti ya mun ƙarin haske kan lamarin. Eh a gaskiya mun samu rahoto kuma su hukuma sojoji da su ah, polisa uh, da ncdc duk sun fito. to jama'a suna tambaya ba su ma san musabbabin tashin wannan rikicin ba ko kun samu bayani daga su jami'an tsaro. ai abin yana ba kowa mamaki domin da damuwa ya farke har an samu zaman lafiya banda haka a jiya din shi stf kamanda har da ni a gun da sauran jama'a mun yi zama da shugabannin addinai da matasa da yaran shugabannin angwane duk a wannan jiya inda kowa ya mika kai ya nuna cewa za a yi tafiya tare. To a waye gari kuma wannan abin ya farke shi yasa wayansu suna ga kamar akwai maganar siyasa ce akwai magana wanda wayansu kawai su dai suna so kar a yi zaman lafiya domin suna so su gina suna ga siyasar su zai ci gaba in ba a yi zaman lafiya ba to duk wannan muna ga cewa ba zai taimaka mana ba kuma ban da haka ina son ta cewa kofi din nan da aka daga zuwa goma yana nan haka ba ke rage ba. Akwai matakin da gwamnati ta ɗauka don tabbatar da wannan zaman lafiya? Muna kira ne ga jama'a musamman iyaye da shugabanni su yi kokari su yi zama da yaransu da kuma matasa da ke anguwa domin a gan muhimmancin zaman lafiya. A banda haka jita-jitan nan shi ya saki mana toya tsafariya domin sai ka ga ana yada wa hotuna ne da labarai ne da ba kai ba gindi kawai ana yada to wannan wayansu sun gani sai kayar musu da hankali shi yasa muna roko dan Allah jama'a a yi hakuri a duba a yi bincike duk hoton da aka nuna maka ko labarin da aka tona maka ka bincika ka ga akwai gaskiya a ciki kwamishinan yada labarai a jihar Plateau kenan Mr. Yakubu Datti Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria so ai zaman sama shugaba lafiya To har yanzu dai muna Najeriya inda jam'iyyar APC mai mulki ta ɗage zaben fidda gwani a jihohi shida a faɗin ƙasar. Koyaya abin yake ga Nasiru Adamu El Hikaya da ƙarin bayani. jam'iyyar apc ta dage zaben fidda gwani na 'yan takarar gwamna jihohi hida da suke shafi kusan dukkan yankunan najeriya jihohin da lamarin ya shafa sun hada da bauchi a arewa maso gabas sai zamfara arewa maso yamma kazalika ogun da lagos a kudu maso yamma da abia da imo a kudu maso gabas zuwa yanzu dai za a ce ana jiran sakamakon zaben fidda gwani na jihohin da suka kammala kada kuri'a wakilan akasarin 'yan takara a bauchi sun yi watsi da batun yunkurin wasu na gudanar da zaben fidda gwanin ba tare da isowar jami'an apc daga abuja ba alhaji sani garba agogo ya ce suna nan suna jiran jami'an zaben. Su wanda suke da dokar su duba su ga wani hukunci ya kamata a yi wanda ya karya wannan doka ta jam'iyyar da ta kafa gwamnati a jihar Bauchi. Kuma idan dokar ta ce a yi zaɓe a jihar Bauchi kuma a yi ƙato bayan ƙato. Wannan ya nuna mana cewa yanzu akwai yanci ma kenan a cikin jam'iyyar. Duk wanda ya karya ta ya kamata a nuna akwai wani yanci. Kamata a yi dokar a bita a gami ya kamata wani hukunci ya kamata a yi wanda ya karya. Ko da kana gwamna ko baka gwamna duk wanda ya karya dokar jam'iyya kamata a sauna domin ya zama darasi ga duk wanda yake ganin cewa hakan ya kamata ya yi. Muna jira in Allah ya kawo su lafiya duk lokacin da suke ce za su yi in sun zo su kira 'yan takara domin dokar da take kenan 'yan takara su shaurare su ta yadda za a gudanar da zaɓe da Dr. Ali Fate da shi eh, Bala Captain da Balaji Birim da kuma eh, Dr. Lamai da kuma mai girma shi His Excellency Gwamnan Jihar Bauchi duk 'yan takara ne a yanzu. sa shi yana kan mulki to amma wannan babin masu zuwa su gudanar da zaɓe duk ɗaya ne a jam'iyyar APC sai wanda Allah ga dama talaka ya zaɓa. kuma yanzu gashi an nuna mana za a ba wa talakan yayi zaɓe kato bayan kato. Shi kuma Alhaji Hassan Sharif ya ce masu kalubalantar gwamna a zaben 'yan siyasar bariki ne. Sun san ma fatin ne yanzu duk 'yan takakarin sun taɓa zuwa ofishin jam'iyyar ka kira su ta ciyaman na jam'iyyar babu ruwansu da jam'iyyar su ka je waɗin jam'iyyar na na waɗinsa bai taɓa zuwa musu contribution ko na kujera kamar wannan ba amma sun zo suna tsoma baki a cikin maganar jam'iyyar yanzu ne da yake ta faɗi ga sassa sun zo su shiga su yanda su kwashi kaban da zo su tsaye da wani bakin su ɗaya ne mu riga mun sani. Can yobe inda masu ruwa da tsaki na apc suka ɗau matsaya kan takarar mai malabu ne pdp mai adawa ta tsayar da ambasada umar damagun don kalubalantar apc a ranar babban zaben ga abin da damagun ya shaida min ta wayar tarho ina da niyan ba da gudunmawa idan Allah ya ara min lokaci a wannan lokacin. APC take mulkin jihar Yobe, kazalika kuma shi sakataren jam'iyya na ƙasa mai malabu ne shine tamkar ɗan takarar gwamna ɗin. Da magun kana da wani tasiri da za ka iya tsayawa zaben nan har ka samu nasara. Da PDP da APC jam'iyoyi ne. Al'umma yanzu suna duba cancanta an san pedigree dinmu mun kai wani matsayi a rayuwa wanda mun ba da gudunmawa daidai gwargwado kuma za mu zama wakilai na gari. Can Imo Tsamar na tsakanin gwamna roches Okoroche ne da ke son tsayar da surukinsa inda mataimakinsa Madumere da ya kwato kujerarsa a kotu bayan tsige shi ke cewa a'a sai sun ga abin da ya ture wa buzu naɗi. Lagos ma dai an samu sabani tsakanin gwamna Akinwun Ambode da uban APC Bola Tinubu da hakan ke sanya takarar gwamnan karkashin APC a garari. Nasura da Mailika marar Amurka daga Abuja.

Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a birnin Washington DC wanda yanzu agogon mu ke cewa karfe ɗaya da minti goma sha shida na dare. Yanzu kuma lokaci ne da sarfi hashin guma zai shigo man da shirin sa na ciki da gaskiya. har yanzu dai muna fadin shugaban kasar najeriya kan zargin zambar da ake yi wa shugaban ma'aikatan fadar malam abba kyari cikin shirye-shiryenmu da suka gabata mun saurari korafin bako wazir abba kyari wanda ya faɗa wannan fili cewa da yardar malam abba kyari ya zuba kuɗi a asusun banki na wani mai suna sana ado don kafa alƙalamin samun kwangilan motoci ƙirar toyota hilux ga fadar gwamnatin najeriya da darajar kwangilar ta haura naira miliyan 300 tun farko dai an yi wa bako wazira alkawarin kashi talatin cikin ɗari na adadin kuɗin kwangilar hakan ya sa bako ya sayar da wasu kaddarorinsa tare da ciwo bashi wajen yan uwa da abokan arziki da zama idan kwangilar ta fito ya samu kudinsa zai biya bashin amma bayan fitowar kwangilar ya zamanto bai samu ko sisin kobo ba kuma ya tsinci kansa a hannun jami'an tsaron farin kaya na dss duk da yake har yanzu ba mu samu jin ta bakin mutumin da ake zargi ba tukunna wato malam abba kyari sai dai idan mai sauraro zai iya tunawa tun farkon lokacin da muka fara duba wannan batu Fada shugaban najeriya ta fito ta musanta wannan zargi ba tare da ko yunkurin da kowane irin bincike ba haka kuma mun ji cikin labarin bako ziri ɗaya daga cikin masu bin sa bashi ya haɗa shi da wani ɗan uwansa ɗan sanda mai suna tijjani bulama da ke da mukamin dsp domin ya karɓa masu kuɗaɗensa bayan da shi dsp ɗin ya ji labarin yadda lamarin ya kasance daga bako waziri ya shiga maganar inda ya ruwa ya tsaki wajen ganin ya taimaka wannan bawan allah ya samu haƙƙinsa inda ya gudanar da bincike amma binciken nasa ya kai shi shi ma ga hannun hukumar dss Wannan makon za mu kawo muku tattaunawar da muka yi da DSP Tijjani Bulama. Suna na Sarfila Hashin Gumel, a yi sauraro lafiya. farko za gabatar mana kanka da kanka a gurguje kafin ma tambayi. Sunana ne tijjani Saifullahi Bulama, ni Deputy Superintendent of Police ne. To a aina shin ana Abuja kake yin aiki? Eh daga Delta amma kawo ni Abuja yanzu. ba mu labarin me ya haɗa ka da wannan batu na shi eh, bako wazir abba kyari to bako dai ni ban san shi ba tun farko akwai dan uwana baba gana shi motoci yake sayarwa sai bako ya, ari miliyan biyu da dari biyar dubu dari biyar a gun baba gana to shi baba gana da yadda ya faɗa min kuɗin nan ya jima a gun bako ya in ya tambaye sa sai ya masa ai kuɗin nan su makale ne da sauransu shi yasa baba gana ya bani numban bako in kira bako in shaida bako lalle lalle ne ana bukatar kuɗinsa ya ba da kuɗinsa dalilin da yasa na kira bako kenan da na kira bako bako yake a shi ma abuja yake bari zai zai same ni mun yi haka kenan bayan kwana uku sai shi ah, bako waziri sai ya kira ni ina nake sai na ce masa ina wuse market ne don ranar asabar ne sai ya je har wuse market shi da uwansa suka same ni da suka same ni suka kira ni a waya Eh, a kan cewa lalle ya shigo mu sai market dan allah same shi sai na can masa yana ina ne sai suka ce suna kusa da gate sai na fito na bar mata na muna shopping na bar ta nace ta ci gaba da shopping din ina so samu wayan su mutane na zo na samu kowa waziri da dan uwan shi na ce to ya ake ciki sai ya ce mutu ai shi ma da kansa kudin ne a makale an yi musu abin nan akan za a bashi contract ainihi na ce contract kuma daga ina ne sai ya ce daga bila nace wace maka contract wace zai baka contract daga bila sai ce abba kyari nace wani abba kyari sai ce chief of staff to to to the president nace a'a kai ya aka yi kasan abba kyari ta wani hanya kasan abba kyari tukuna abba kyari ya ce zai baka contract sai ce ya abba kyari dan uwansa ne a zaman yayansa yake shi a gidansu kusan girman shi ma a gidansu ya girma kuma shi takwaran abba kyari takwaran shi kakan bakon ne sai dai ce da Allah ya bari ko zan samu dama in gan takardun nan sai ce eh ga su takardun nan sai ya nuna mun takardun gaba daya to da nake bincika takardun a cikin takardun akwai inda aka aka akwai clause da aka rubuta cewa wai sai akwai inda zai bada miliyan 5% eh, na abu na na total abu na din contract din kafin nan eh, cbn kenan kafin nan a basu abin nan eh, a basu abinan na acceptance abinan na cbn kafin nan a basu contract din to ni ma kuma na riga na san a cikin cbn policy sai an baka contract sai kai contract din a cikin kuɗin da za a biya wannan bat din kenan shine 5% bat daga nan ne za su cire a cikin kuɗin da kudin da za su baka na na, na ribanka ba wai sai kafin a baka contract ba za ka biya 5% kafin na za a baka contract din so ina gani wannan sai na ce kai wannan lamarin nan naka anya ba ko ba yan 419 ba ne suka same ka sai ce min ina ba yan 419 ba ne na ce ni kam abba kyarin da kake magana ka taba haduwa da shi face to face kun taba magana da shi ko dai ta waya kuke magana yaya ma kuka ku ko haɗu da shi kenan daga nan sai faɗa min cewa abba kyari lalle a gidansu ya girma kuma ma tun shi ba ku yana karami abba kyari da ya tashi su shi ya sa abba kyari karatu har abba kyari ya kai matsayin da ya kai yanzu kafin baban nasu ya rasu shi eh, abba kyari shi eh, amin shi bako shi yake kula da magonan abba kyari yake kula da dan sauran dan kadarorin da ya saya a kusa da gonan su bakon kuma abba kyari din nan ya bako ya sai shi fiye da shekara 25 ya ce ba mutum bane wanda za a ce wai ko bai san sa ba ne ko kuwa bai san sa ba ne ko kuwa a ce wai bai san sa ba ne ya eh, ne ce to ya nema maganan contract nan ya taso tun farko ya ce to shi abba kyari shi ya kira shi a waya ya masa taziya da baban ya rasu da iyayensa suka rasu da baban da maman duk sun rasu a cikin bama a cikin boko haram abin eh, a cikin yanayin da ake na boko haram lokacin sai na tambaye sa na ce masa to ah, kiran ka a waya sai ya ce eh lalle ya kira shi a waya ne na ce kana numban sa sai ya ce eh ya cire waya sai ya nuna wani numban a kyare na ce to ya aka yi bayan haka sai ce shi a kyare bayan ya yi masa taziya sai ce masa lalle yanzu yanzu hakkina ne in taimaka muku na san dai abin da babanka ya min a rayuwa saboda haka ba zan manta ba amma ni yanzu zan nuna muku cewa lalle lalle ni yayanku ne yanzu abin da za a yi zan tura maka tiket na jirgi ka shigo abuja so lokacin da ya zai nuna mu da su riga sun yi wannan abin gaba daya sai na cin masa to yanzu abin da za a yi ko nan gaba duk abin da suka ce maka kasa ka siya daga nan bari mu gani tabbaye bari mu san tabbacin ina ne kudin na suka tafi don ni ba yarda akan cewa shi alhaji abakari ya kira shi eh, kuma ya ya zanna da shi a caledonia hotel har eh, suka yi wannan maganan contract ɗin ba don ni gaba ɗaya ban yadda ba maganan sai shine na ce masa ya sake sa ko cc a kowane account bari to kai ka fara zargin akwai dai wata matsala kenan yes sir ni gani nake kamar akwai harkan fawa nan a ciki o oh, yan damfara yan damfara shi yasa nake tattambayan sa ya ga abba kyarin ya ko da waya suka yi magana in ma waya ne ina ne number wayan abubuwan nake tattambaya kenan sai ya tabbata mun cewa lalle lalle ga yadda suka haɗu da abba kyari ga ga yanayin da ya sa shi contract ɗin da sauransu a hakan ban yarda ba sadda na kirawo na kira shi a dosani da farko a dosani na kira amma kafin in kira shi muka yi ta gwada number na har kusan wata uku manobobin ba sa tafiya ina gani akwai number da yake amfani da shi sai wata rana kusan karfe ukun dare na zanna ina wani abubuwa na sai na ce kai bari dai in yi try number ne yau ina danna numba sai ya shiga bai dauka ba na sake kira bai dauka ba sai na bari sai da safe sai ya kira ni kamar karfe tara na safe da ya kira sai na ce masa suna na dsp tijani ina aiki a waje kaza kaza kaza sai ya ce ok me ya faru sai na ce masa jiya na kira ka a to da baka barci ne baka daga waya ba sai ce eh yana barci ne sai na ce masa don allah ka san wani ana ce masa ba kowa ziri sai ce eh ya san shi sai na ce don Allah shi ba kowa sirrin nan akwai kudajen da ya sa account ɗinka wanda ya kimanin sa kai miliyan kaza kaza eh ce ya ce eh, ya sani sai na ce masa to waye ne ya sa ka ka wannan kuɗin ko dai akwai wani harkan ku da bakon ne sai ce a'a shi kawai an ce ya ba bada account number ne ma bako kuma ya yarda kuɗin na suna nan a account ɗinsa me ya faru ne yake tambaya na sai na ce masa to gashi nan bako ya ziri ya kawo magana gurin zuwa zuwa zuwa guri na in fact ba shi ya kawo magana ba wani ne dan uwana ne ya kira ni yake faɗa mu shi yasa da kira ba kowa zai in sani sai ce eh shi mai gidan shi ne ya ya ba shi account number ya ce ba a bako account number sai na ce waye shi sai ce mu abba kyari ya ce wani abba kyari ne sai ce chief of staff sai na ce to shikenan na ce zan yi wani bincike amma daga baya zan sake kiran ka don Allah ya ce to shikenan so daga baya nan shi Ado Sanin ya sake kashe wayansa ina neman wayan nan kusan sati biyu ban samu wayan ba sai na ce to yanzu abin da za a yi bari kafin um, um, mu san dai mu samu tabbacin magana a kai har magana zuwa gaba bari mu san mu dan yi wani dan guntun bincike makon gobe za mu daura inda muka tsaya da kuma yarda Allah za mu ci gaba da bin diddigin wannan batu yanzu a madadin Nasiru Adamu Hikaya nisar fili hashin gumal ke cewa mu kasance lafiya. madalla kafin mu kai ga karshen shirin ga takaitattun labaran duniya. takaice jami'ai a indonesia sun ce suna fargabar yiwuwar adadin waɗanda suka mutu sanadiyar girgizar ƙasa da ambaliyar tsunami da suka faru ranar juma'a ya haura zuwa dubbai lokacin da masu ayyukan ceto suka isa wuraren da ke da wuyar a isa cikinsu. su jam'iyyar da ke mulkin najeriya ta sake zaben shugaba muhammadu buhari a matsayin ɗan takararta a zaben shugaban kasa na baɗi an zaɓi buhari ba tare da hamayya ba ranar juma'a a zaben fidda gwani da aka gudanar a faɗin ƙasar a ƙarƙashin jam'iyyar wato jam'iyya mai mulki apc a halin da ake ciki kuma shugaban kasar kamar paul ya ce ya yi nasarar fatattakar 'yan boko haram daga cikin kasar don haka da matukar bukatar a sake zabensa a zaben shugaban kasa na ranar 7 ga watan oktoba saboda ya sake farfado da abubuwan da suka durkushe a kasar fadar shugaban amurka ta white house ta ce har yanzu bata da ranar ganawa tsakanin shugaban amurka donald trump da mataimakin attorney general din amurka rod rosenstein ba wanda shi ke kula da yadda binciken katsa london din rasha a zaben shekara ta 2016 ke gudana a halin da ake ciki kuma fadar ta shugaban amurka ta white house jiya lahadi ta ce sam ba ta jujjuya binciken da hukumar bincike ta fbi take yi ma mutumin da aka gabatar da sunansa don zama alkalin kotun kolin amurka brett kavanaugh lauyan fadar ta white house uh, ya bar majalisar dattawa ta fayyace iyaka da kuma hurumin binciken abinda jami'ar yada labaran fadar ta white house haka sarah huckabee su ta faɗa kenan. sauraro a nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo za a iya garzayawa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ta ni gabatar da shirin da kuma cd wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau ni hafsat bello dan mai saurake ke cewa sai mun sake haduwa an jima kaɗan. Afrique. Le monde aujourd'hui.